mu da sake haduwa a wannan masallacin mai albarka masallacin juma'a na professor a gwandu da ke yanin sabo unguwar alkilla a jihar sokoto inda muke karatun tafsirin alkur'ani mai girma a kowane yini cikin yinikun watan ramadan yau talata 18 ga watan ramadan shekara ta 1443 bayan hijirar manzon allah sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina muna nan cikin suratul luqman jiya mun tsaya aya ta goma sha biyar yau na fa’ala ga makaranta wani daga ayata sha hudu a wasu sainar insana bi wani da yi وَأَقْوَلِنَا الْإِنْسَانَ بِوَاشِدَيْهِ إِسْنَانًا حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس شيء فلا تطعهما وصاحبهما في jiya mun tsaya a wayannan ayoyin muna magana game da biyayya ga iyaye da kuma alaƙa tsakanin iyaye da 'ya'ya a jiya mun faɗi wasu abubuwa da su suke sa saɓani a wannan lokacin tsakanin iyaye da kuma 'ya'ya asali shine 'ya'ya suwa iyayensu ladabi da biyayya don shi duk lokacin da wani rikici ya taso ko aka zo wajen wajen sulhu mutlaƙan muna ba 'ya'ya rashin gaskiya ne daga farko sai dai daga baya a lura da mahaifi musamman in yaro shi baya nan cewa to kai ma fa ga inda ya kamata ka gyara amma dai gaban yaro ko da yaushe ana nuna mai ne ba daidai ba domin ya gyara kuma alhamdulillah nan wurin mu muna da al'ada ta kwarai cikin al'adun da gare mu na kwarai akwai yi ma iyaye ladabi da biyayya yadda muke biye iyayenmu to ya fi dacewa da ƙwarƙari da hadisi bisa ga yadda ake wasu wajaji. saboda anan muna ba iyaye wasu abubuwa da ma a musulunci ko ba a ba su wannan haƙƙin ba ba dole ba ne amma al'adar muna ta gudana cewa a ba su wannan haƙƙin misali a musulunci idan namiji zai aure ba dole sai iyaye ne sun sani ba ba sharaɗi ba ne namiji baya buƙatar wani a musulunci an ce rukunin aure namiji na iya zuwa a ce na mai neman aure ce gari. to amma a nan saboda kunya da muke da shi da al'ada kwarai sai dai mutum ya tura wani ban baba ne ko ƙarin baba ne ko abokin baba ne kuma da kyar a samu wani ya yi aure nan ba da sanin mahaifi ne ba wanda ke wani al'ada ce mai kyawo wanda yana nuna da muke girmama iyayen kuma hakan ya dace kuma hakan ba laifi ba ne Ƙur'ani shi ma kamar da muka ji jiya ya ke muna wasiya da iyaye annabi Sassana ya ke muna wasiya da iyaye a wannan aya Allah ya ce wasayal insana dangi mun yi ma dan adam wasici da mahaifa ne guda biyu hamalatu ummuhu wa alawa ne. kun gana cewa bi walidayhi za ka yanuna nuna cewa babu single mothers ba su da asali cikin ƙwar'ani mace ta ce ita ɗaya uwa ita uba ba ka yanzu wani ɗabi'a da ta shigo da babu ta a kudancin Najeriya yanzu ta fara kawo kudancin Najeriya asali ta taso daga turai mace sai a hure mata kunne cewa kake yadda da aure akwai wahal suwa kawai ki haifi ɗanki ke ɗaya ki kula da shi har ƙwar'ani bai yadda da wannan ba a shi duk inda ayoyin da ke magana waɗanda muka kawo jiya da suratul ahqaf har bakara duk walidaini dangi suke cewa duk iyaye guda biyu ne daga concept na single mothers Qur'ani bai jira shi ba musulunci bai jira shi ba ya kasance ke ya uwa ke ya uba yaro ba a san uba ne ba gaba ɗaya baki damu ba wannan da Hausa shi ake taba mai na kwarai original kaga kaga kuka faɗi haka tunane yake to kaga a musulunci ba babu shi ba yarda da shi ba ba yarda da irin wannan ba zaka wasa lil insana bi walidayhi sai Allah ya ce amalatu ummuhu wahnan ala wahni kamar yadda yake a cikin suratul haƙafi da nan ma Allah ya ambaci mahaifiya ya bata muhimmanci ba ma so ɗaya ba Allah ya ambaci mahaifiya cikin Qur'ani cikin wannan aya ku tsaya ku je da Allah ya ce sai Allah ya ce hamalatu ummuhu wahnan ala wahni mahaifiyar shi ta dauke shi wahala akan wahala kamar yadda gaya muku jiya ciki yana ƙara girma yana ƙara nauyi abu na ƙara nauyi yana ƙara wahala kuma yana ƙara ba da matsala Wasu hufi fi maini sannan ta yaye shi cikin shekara biyu wake yayewa kuma wake ɗauka cikin ciki kun ga waje nawa nan? biyu ko to kafin shi akwai wani waje ɗaya da Allah ya ce wasu biyu, insana bi walidayhi Allah ya ce mun yi wasiya ma ɗan adam da walidayhi da mahaifansa da larabci ana ce mahaifi wale. da hausa ana ce mai mahaifi kuma dukkanin shi majazi ba ne namiji na haihuwa kaga ba mahaifi ba da kenan baya haihuwa mahaifi ana samun ne daga me daga haihuwa walid ana samun daga me daga wilada amma saboda a nuna maka cikin mahaifanka wanda ya muhimmanci sai aka kira su biyu sai a ce walidai ne mahaifa guda biyu wanda suka haife ka bancin hakikatan mahaifiya ita ita ta haihuwa mace ita ɗaya ka haihuwa namiji baya haihuwa duk lokacin da abu biyu suka haɗu ana rinjayar da wanda ya fi ƙarfi don shi duk cikin ƙuranin da Allah ce ya ayyu hallazi na amanu na maza da mata sun shiga ciki gaba ɗaya amma lamirin yana zuwa ne kawai na maza ya ku yana kuka imani ba cewa ya ayyu hallaki sai a ya ayyu hallazi na bacin mata na ciki an al'adance a rinjayar da maza akan mata amma wajen haihuwa wajen iyayenka sai aka rinjayar da mace sai aka ce mahaifa wanda su biyu suka haife ka bacin guda ɗaya ta haife ka mace ce sai aka yi amfani da namijin ma aka mantattar da shi aka mai sayin mace domin a nuna muhimmancin haihuwa da kuma cewa haihuwa ita ta yi sanadiyar yake da kima shi ma don haka haihuwa ita ta yi sanadiyar a girmama su za ka sai a ce waje fitana. sai Allah ce hamalatu ummu wahnan ala wahnan sai Allah ce wa fisaluhu fi abaini yaye shi cikin shekara biyu in ka hada wannan ayar da ayar ke cikin suratul ahqafi wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahara kaga Allah ya ce da haihuwa tai da yaye shi wata 30 nan kuma Allah ya ce yaye shi shekara biyu shekara biyu wata nawa kenan wata 24 wata 24 in ka cire cikin wata 30 saura wata nawa shidda malamai suka ce wannan shine muddar ciki idan mutum ya haifi ya aure mace ta cika wata shida ta haihu gida ne to a musulunci ana tabbatar mai ɗa saboda ne saboda waɗannan ayoyin guda biyu a waccan aya Allah ya ce da ɗaukar ciki ne da yaye shi wata talatin a wannan aya kuma sai Allah ya ce yaye shi ɗai wata ashirin da hudu shekara biyu don ka ya rage cikin wata talatin wata shida shine ƙarancin ciki wannan ayoyin guda biyu ake haɗawa a ɗauki a ɗauki ƙarancin ciki haka macin da ta yi aure ta haihu kafin wata shidda to ɗan ba na mai gidan bane ba na mijin bane wata biyar ta yi ta haihu wata hudu ta yi ta haihu sai a ce ba ɗanai bane amma ta yi wata shidda ta yi wata bakwai to duk wannan qur'ani ya tabbatar da ana iya haihuwa ya haɗa wa'annan ayoyin guda biyu ya tabbatar da ana iya haihuwa ana iya haihuwa da wata da wata shidda sai Allah ya ce anishkurli wa yaka ka gode mini ka gode ma mahaifanka ashukur ina kai magana da shukur to yana da bambanci da hamd wani lokaci alhamdu yafi ashkuru wani lokaci ya yafi alhamdu inda alhamdu ya fi a shukuru shi alhamdu wanda ya cincinci a gode mai ko bai ma komi ba ko ba da kai yake ba shi gode mai aka yi shi da Allah ta shigo da Qur'ani ta ce alhamdulillahi dukkan yabo da godiya sun tabbatar ma Allah ko Allah ya yi ka kuturu ko Allah ya yi ka makaho ko Allah ya ka talaka ko ya kashe maka ɗan na alhamdulillah ita alhamdulillah ko kana bakin kura shi annabi ya koya mana idan ana cikin yanayi da babu kyauta ce alhamdulillah ala kulli hali shi alhamdulillah shi ala kulli hali ne ko ba da kai aka magana ba kawai zaka ce alhamdulillah ita godiya ce wanda Allah ya cincince ta tun ka hanyar halicce ka bane maka wata ni'ima Allah ya cincince ta ko bai yi ka ba Allah ko bai yi dan adam ba bai yi mala'iku ba bai yi aljannu ba bai yi sama ba bai yi ƙasa ba Allah ko bai yi komai bai yi halitta ba alhamdulillah godiya ta tabbatar ma Allah a tanan to alhamdu ta fi ashkur umuman shi ashkur yana kayyadewa da wanda ya imani imani in sai an maka wani abu kake godewa zaka gode ma Allah da shi ya halicce ka ka gode ma mahaifanka da su suka samar da kai suka yi wannan wahala. don shi Allah ya ce alishkuli wali walidayka don shi idan mutum ya zo ya baka wannan biron ba za ka ce mai hamdan ba sai ka ce mai mai shukran saboda mai yayi maka wata yayi maka wata ni'ima in mutum ya dauko ya dauki abu ya baka sai ka ce mai shukran wata ana cewa shukran ne shukran kalmar tana nuna cewa wani yayi min wani abu ka wata ni'ima kai min nake gode ma tafanin hamd babu wanda ake gode masu sai Allah da alhamdu shine alhamdulillahi rabbil alamin da Allah ya kashe kowa lahul amdu fil ula wal akhirah tun kafin halarci kowa da bayan an kowa ya mutu dukkanin shi Allah shi yake da yake da gudanar shi ya cincinta ne ba don yayi wani abu ake ce mai al'amdu ba tabani ashkuru saboda ni'imomin da yayi muna ne ake ce ashkuru shi ce wa azana rabbukum la in shakartum la azidannakum kaga shukr azidannakum zan kara muku ya nuna kenan me yayi already yayi muku ni'ima dan shi yake la in shakartum kuka gode don haka ce Allah ya ce alishkurli ku gode mini wa ku gode mini wal walidayka da mahaifanka domin mahaifa su yi maka abubuwa da yawa mahaifa bancin haihuwa da tarbiyya da reno da kula da kai duk na ba ku labarin wanda yanzu inda Abdullahi bin Abbas ya ce na ya mahaifiyata daga Iraki bisa wuya na nan bisa kafaɗuna a nan take kashi nan take fitsari na biya ta hakkin ta ya ce a'a domin kai ma ta taɓa ka kana mata kashi kana mata fitsari Kana fatar ka girma kai kuma yanzu ba fatar kake ta girma ba baka alishkurli wali walidayka ka Ka gode min ni da mahaifanka ilayyal masir zuwa gare ni ne za ku komo da kai da mahaifan sai Allah ya ce wa in jahadaka ana an tushrika bi ma laysa laka bihi ilmu idan kuka yi suka yi jayayya da kai naka yi min shirka abinda baka da ilmi fala hu ma kada kai musu ba'a. in ka ji ba qur'ani waje biyu ya fi a wa iyaye ɗa'a. wata ya ce awa iyaye da'a amma sai ta kula da wajaje guda biyu na farko inda aka samu sabanin ra'ayi wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilmun wala tuṭihuma na biyu kuma idan suka tsuba in uh, uh, in ɗayan su ya gima auki lahuma wala ta taqul huma uffin wala ta har huma. ya farko aya yake a farkon farkon wannan magana ba wata ba rubuka ba aha wa khudhahuma janaha dhulli min ar-rahmati ba wannan ba in ma ya blugan na inda kalki ba a hadu ma au filahu kaga in ma ya blugan na inda kalki ba ahaduhuma aw kilahuma idan sun tsufa ɗayan su ya samu tsufa ko kuma duk su biyu suka samu tsufa inda kake baka wanda ya tsufa yana bukatar kulawa sai da cikin abin da ni faɗi jiya sabani da ake samu tsakanin mahaifa da 'ya'ya in ya nuna mahaifan sun tsufa sun zama akwai generation gap akwai gap tsakaninka da su wanda ya tsufa ba raunin jiki ɗaya gare ba tare da kwakwalwa ta tana rauni saboda mai saboda bayan iya fahimtar wannan zamanin kamar da muku bayani yanzu mahaifi da ya kai shekara tamanin ya kai shekara tasirin ba zai fahimci daidai daidai abin da ake ciki ba yanzu ba zai fahimci wasu abubuwa da ɗane a cikin na shekara shekara ya yana ɗaɗan shekara ashirin da biyar, to dole abin dinga samun saɓani to a wannan lokacin da ake samun saɓani Allah bai ce ka bi shi akan saɓanin ba cewa abin da ya aza ka gare shi ba daidai ba ne kawai ka bi sai aka bada misali da babban abin da zai umurta ka wanda ba daidai ba sai Allah ce wa in ka ala an bi ma laysa laka bihi ilmu. idan suka yi jayayya da kai kai ne shirka abin da baka da ilmi wannan shine babban rashin yin daidai to ba shi kadai ba ko ba shirka da Allah ba da yake zai ce ka sha giya da mahaifinka zai ce zai ce zage-zage da mahaifinka zai ce ka daki wani wanda bai ji bai gani ba duk wani abu da zai umurta ka wanda ba daidai ba wa in ji hadaka ka an kishe ka bi laifin laka bi in babban ne aka faɗi ka in mahaifinka zai ce ka yi wani abu wanda zai cutar da kai ko ba wani zai cutar suwa ba ko wanda ka ga ka fita to dukkanin shi ba Allah bai ce ka yi ba amma ni ya ce. sai ya yace wa ibu ma fi duniya ma'rufa fala tu tsayu ma kada kai musu da'a akan haka amma ne wa sahibu ma fi duniya ma'rufa ka yi musu mu'amala a nan duniya mu'amala ta kwarai ka gaya mai dalilin da ya sa kai ba za ka yi ba ka lura da shi ka fahimtar da shi don shi cikin shawarar da ake bai idan mahaifanka sun kasance ba su fahimta ka ga wani lamarin na duniya da kai san kai ko lamarin addini ne da kai san kai addisa gaskiya amma mahaifanka ba za su fahimci wannan ba to hikima shine ka ɓoye musu ya kasance ba sai sun sani ba shi mahaifinka kullum abin da yake so ka dinga sau dankalin turawa daga jos sai kuma kana da da za ka dinga kawo kyanka heto daga fatakwal inda ake kawo ta kuma ka tabbata wannan business ɗin ya fi wancan to ka yi gidan manka ka yi ka ɓoye mai ba sai ya sani ba saboda in ya sani rai ne zai ɓaci kuma abin da yake so ya aza ka gare shi kila faɗuwa ake ko sana'ar gwari yake so ya aza ka gare ta ko kaza wanda yake kai ka san ba ita ce daidai ba to kuma in ya sani za ku samu clash to ɓoye mai akai zaka yana da kyawo mutane su fahimci haka da wannan da kuma in ka shiga damuwa mutane cikin rashin ladabi da uku da suke wa iyayensu sai mutum ya shiga damuwa ga abin da ya san mahaifa ne ba su iya fiste shi sai ya je ya gaya musu ba daidai ba ne in ka je ka gaya mai wani ya kai shekara 60 wani ya kai shekara 70 yana da hawan jini sai hawan jini ne ya tashi wata sai a yi 2 in ka shiga matsalar rayuwa da kasan mahaifinka baya iya fidda kai mahaifiyarka ba ta iya fidda kai kuma in sun jiya za su shiga damuwa to rashin ladabi ne ka je ka gaya musu domin za ka sa su damuwa a banza a wuce kai musamman in namiji kake kana kai wani kargi wata manzila da kai kana iya fidda kanka wata matsala ko kuma ka cuce ka shiga wata matsala su ka san matsala nawa suka shiga wanda ya samu matsala da mata ta sai ya je da mahaifiya ta ya gaya mata kaga ba daidai bane can ta shiga matsala ta shiga damuwa kila hawan jinin ta ya tashi ko ya je inda mahaifi ne ya matsala. mahaifinka yana da mata da ya yi ta manajin cikinta har aka haife ta har yi wayo bai taba gaya maka ga abin da ake ciki ba za kai bai kamata naka mata ka kasa manajin ɗinta ba sai ka kira mahaifinka ka gaya mai ka kira mahaifiyarka ka gaya mai in suka ce a raba aure kuma sai shiga matsala ai ta shiga matsala kai kai ta gadin laifin su bayan kai laifin ka ne ke ma haka bai kamata cewa in ki shiga matsalar gidan aure wadda kike iya solving ba matsala karama ya kasance sai kin kira mahaifiyar ko mahaifin kin gaya mai domin me domin su suna rinjayar da so a da ana rinjayar da so akan akan hankali akan abin da daidai ke kina iya hankaltowa lokacin da mijinki ya yi miki da daɗi kin ɓoye baki gaya musu ba lokacin da ya miki da daɗi kin ɓoye baki gaya musu ba lokacin da ya miki da daɗi kin ɓoye baki gaya musu ba lokacin da ya miki ba ya daidai ba kin gaya musu su ba su san fari ne baki ne in suka sani baka in suka waiwayo suka fi gaya musu so uku bayan ke ɓoye kyau abin da ya miki mai kyau so tara baka su uku ɗaya ka sani sai su ɗauki fushi ke kuma kin san tara sai ki saba musu kin ga yanzu kin saba musu saba wa kika yi musu kin saba musu na farko da kin gaya musu abin da ya bata musu rai sannan sun da station kin koma saba ma wannan station din wanda ba haka ya kamata ba tun da farko inda kin koye kai ma namiji akwai mazan da nan take kai kara inda inda mahaifiya ta matsala ke shiga tsakanin da mata ta wai kai ya je ya hada ba ba ce ita kuma mace ta hasala kuma sai kasance irin mamar da ita ka yankewa ce ta ci ga yadda za a yi sai ya ta shiga damuwa to ni kai ka ka dauki matsalar mata ka kai ma mahaifiyarka duk ku ne rashin ladabi ne wasu matsaloli da kai da abokaninka bai kamata mahaifinka ya ji ba ko mahaifiyarka matsaloli da kai da abokan ka haka duniyar take kowa yana da tashin matsala to taka kakka je ka ga ma mahaifinka gara ma wata ka gaya ma wani abokinka wanda shi ya taba shiga irin wannan matsalar shine dan zamani irin ka ya gaya maka hanyoyin da ake fita mahaifa su ana neman addu'a ne gare su kana ga musu yana dan fuskanta wasu abubuwa ko mai addu'a amma dole sai ka bude musu ba ya za su ganin laifin wannan abokin naka da abokin kasuwancin ka da wannan mai gidan naka je yayi ka baka kaya kana cin riba ga nan kusa yan matsala kawai sai kai kara ce ga mahaifanka sai su ga baki ne sai su ba haka ake lamari ba duk in kana namiji musamman to kana kai lokacin da kai ka isa ka dauki matsaloli ba sai ka dauki matsalolin ta kai da tsoho ɗan shekara 60 ba ɗan shekara 70 tsohuwa ɗan shekara 70 ɗan shekara 80 ba da ko suna da hawan jini sai ka ƙara musu matsaloli wannan yana ɗaya daga cikin saba ma iyaye da ake na zamani ba a kula ba amma ana neman addu'arsu ana neman sa albarkarsu ba dole sai ka buɗe mai duk samun ka ba ya sani wani mahaifi idan ya san samun ka duka zai dinga lafta maka haraji ne wanda baka ya ɗauka sai ta samun matsala to in kana da irin wannan mahaifi kaka gaya mai duk samun ka ba daidai ba ne domin za ka gaya mai ya aza maka harajin da baka ɗauka ku ta faɗa a dawo a ita rijima ya kasance yanzu ka yi mai saɓawa ta ƙwarai amma ka nuna mai gwagwarin abin da hankali da yake ɗauka in abin da hankali ne ɗauka sai ya umarce ka da abin da kaka iyawa sai ka yi sai a tashi lafiya ya ma addu'a Allah ya ba albarka ana tafiya lafiya lau ka duk waɗannan abubuwa ne da mun sha gani suke haɗa faɗa tsakanin mahaifi da mahaifi da ɗa tsakanin mahaifiya da ɗa tsakanin mahaifa da ɗa kana gaya musu abubuwan da bai kamata su ji ba abubuwa kake gaya musu masu faranta musu rai game da kai sai a kwashe lafiya sai Allah ya ce wacce bi sabila man anaba ilayya suka yi bi hanyar wanda suka komo zuwa gare ni suka mai da lamarin su zuwa gare ni ita za ka bi don haka yanzu a lamarin addini ba hanyar mahaifanka kake bi ba biya hanyar mahaifa a lamarin addini ba daidai ba ne musamman in mahaifan suna kuskure Allah ya haifoto muna kafirai mu suke cewa inna wajadna aba ana ala ummatin wa inna ala asarihim muqtaduna to wannan Allah ya faɗe shi ne akan suka cewa da ke cewa hanyar mahaifanmu za mu bi ga addini ba hanyar mahaifa ake bi ba abinda ake bi wacce zai sabila man anaba ilayya ka bi hanyar waɗanda suka mai da lamarin su gare mu in akwai abokin babanka shi ya fi babanka addini to hanyar abokin babanka za ka bi in akwai kanin babanka ko wan babanka ko makwabcin babanka in akwai wani wanda bai da alaka da babanka malaminka ne a addini ya fi babanka zama a hanyar kwarai ba za ka bi hanyar babanka ba ke dai ka bi wacce bi sabila man anaba ilayya domin waɗanda suke cewa inna wajanna aba na ala ummatin Allah suka su yi. ba a biyan mahaifa idan iske su akan bata amma dai wannan bai hana a yi musu mu'amala ta kwarai ثم mai ilayya uku. sanan da ku da man ba ilayya da mahaifanku duk gare ni za ku komawa fa ukum bima kuntum ta'malun sai in ba ku labarin abin da kuka kasance kuna aikatawa mun ce wannan akan kauli mafi inganci jumla tarabiyya ce watan ba cikin wasiyar ba ne. shi ya yi wasiya ta farko kada a shirka da Allah kada a haɗa komai da Allah sai Allah ya yi tukwici da cewa shi kuma abin mahaifa tun daga mahaifi yanzu yana ba a ne shawarar cewa kada kai shirka kada kai shirka da kowa kada kada kowa da Allah ni kuma na ce abi ni kuma na ce abi mahaifa wasiyar kuma ta biyu sai ta ci gaba ya gunayya ya bunayya مخرج shawara ta biyu mai alaƙa da shawara ta ɗaya alaƙa mai ƙarfi sai Allah ya ce al ya ce ya bunayya ya kai dan dana wanda nake so innaha in takum misala habatin min khardalin ka sani fa in ya kasance kwarar burburwa ko da kwarar burburwa ne fata kun fi sakhratin ta kasance a cikin wani babban duci aw fi samawati ko aka jefa ta a sama aw fil ardi ko a ƙasa ya ati biha Allah Allah zai zo da ita bi shawara ce ta farko ya bunayya la tushrik billahi inna shirka la zulmun azim ya kai nan ɗana kada kai shirka da Allah shirka zalunci ne babba yanzu mafi girman zalunci mafi girman yi ba daidai ba mafi girman saƙon Allah mafi girman ɓanna ne mai ne shirka mafi ƙaranci shi ne ƙwarar burbuwa da ba a gani sai ya zo mai da ita Za ka san Allah shirka yi mai shirka shi ne babba sannan zalunci ko da ƙwarar burbuwa ne shi ma Allah ya san da shi kuma zai hukunci da shi Za ka abin da a tsakani kai ka kiyaye abin da a tsakani an faɗi mafi girma an faɗi mafi ƙanƙanta ƙwarar burburwa idan aka auna skeli aka sa kaya nan aka sa kaya nan skeli ya zama daidai kayan da annan gram 500 kayan da annan gram 500 kayan da annan kilogram 500 kayan da annan kilogram 500 skeli ya yi balance aka ɗauko habbatar kardalin ƙwarar burburwa ya aka sa anan siyalan ba zai canza ba ta yanzu yana na yadda yake nauyi saboda ba ta da nauyin komai ba ta ƙirga komai sai aka ce to ko ita ma Allah ya santa kuma zai zo da ita ta kware yake ko ko ko mummuna ne kai wa man ya'mal mithqala dharratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara ko da kwarar azrara ne na alkhairi kai zaka gani ko da kwarar azrara ne na sharri zaka gani mali hadal kitabi la yughadiru saghiratan كبيرة ولا كبيرة إلا ووجدوا ما عملوا ولا يعلمون وقالوا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها littafi da ake rubuta ayyukan mu ranar alkiyama baya bayin karamin aiki ko babban aiki shine misalar zarratin khairan misalar zarratin sharran shine innaha in taku tsara habatin min khardalin fatakun fi sakhratin ko da kwarar burgowa ce ta kasance cikin wani babban dutse aw fi samawa ce ko ta kasance a sama aw fil ardi ko a ƙasa ya ati biha Allah Allah zai zo da ita inna Allah laqifun Allah mai taushi ne ga lamari yana tausasawa kuma khabirun Allah mai tsananin labari ne don shi yake sanin kwarar burgowa inda take ya zo da ita kaga uba ya koya ma dane wannan yana nuna ne yana koya koya mai accountability yau abinda muka rasa kenan do rashin sanin haka shi ke sa wani ya yi shugaban kasa ya taci kuɗinmu wani ya yi minista ya taci kuɗinmu wani sanata ya taci mu wani gwamna ya taci mu wani kwamishina wani a bashi inda aka bashi da an koya mai haka tun yana karami an koya mai cewa kuma irin wannan yana amfani mutanen da ake koya ma irin wannan suna kanana ya kasance sun samu iyaye na kwaye da ke musu wannan tarbiyya ya kasance sun samu mallamai na kwaye da ke musu tarbiyya suka taso mutanen kirki don shi sabon manzon Allah suka taso mafificen mutane don shi tabi'ai suka taso mafificen mutane domin sun samu sabai da suka yi musu tarbiyya zaka yana cikin abin da ya kamata a yi ma mutane tarbiyya da shi su san cewa duk abin da ka ɗoka na mutane duk zaluncin da ka yi ko ƙwarar azara ne zai zo maka ranar alkiyama za ka gani kuma aikin alkhairi da kai ko karami ne baka bukatar sai an san ka in kai ma Allah wani aikin alkhairi ko a nuna ka a Sunna TV ko a nuna ka a Africa TV ko a nuna ka a RTV ko a nuna ka a social media ko a ki nuna ka Allah ya sani kuma Allah zai zo da shi wa rusulan qad qasasnahum ilaika wa rusul alaika wa rusul lam naqsusum alaika akwai wasu manzanni da Allah bai ma faɗa ma annabi labarin shi amma annabi sallallahu alaihi wasallam bai san da su ba amma duk da haka nan Allah ya san su ya aiko su kuma Allah zai musu zai zai saka musu da alkhairi akan abubuwan abubuwan da suka yi doka yana da kyau a koya mutane wannan tun suna yan kanana a koya musu mas'uliya a doka a koya musu sanin cewa duk abin da kai ko ni karanta kai ko ni girma ne Allah zai zo Allah zai zo da shi ranar kiyama lalacewa da muke da ta corruption rashin sanin haka ne rashin gina wannan ne a cikin zukatanmu rashin gina wannan ne a cikin makarantunmu a ga an ba mu labari shekara arba'in da suka wuce idan mutum ya saci kudin gwamnati ya sai mota bai iya hawan motar nan saboda me ba saboda gwamnati ta kama shi ba shekarar arba'in da suka wuce babu efcc babu icpc babu wa'annan anti-corruption agencies duka amma ne yasa saboda mutanen gari yake jin kunya a ce kwamishina ɗaya yi jin motar da yake hawa a ce mukami da ya rika minista ɗaya amma jin motar da yake hawa yau saboda rashin samun wannan tarbiyya idan ka kai ga dukiyar gwamnati baka sata ba su talakawan ka zagin ka ce matsiyaci gaji haka suke cewa matsiyaci gaji yanzu a ce kana da corolla le sai gwamnati ka kai ma kwamishina aiki shekara takwas da kai ka dawo kana hawa corona le shi talakan ka zagin ka nisa baka zo ka zalunce ne ba haka da zagin ka amma wannan matsiyaci ne an sa shi ya hito da wannan kaga duk wannan rashin jama'a su san ni ya kamata ne kamata jama'a ya kasance ana jin tsoron su ya an saci dukiyarsu yanzu wanda ya saci dukiyar gina gida babu ya jin tsoron ya gina gida mafi kyawu babu mai jin ya sai mota mafi kyawo cikin dukiyar talakawa kuma su bi shi suna mai sabbe ne don rashin tarbiyya ne tun farko rashin sanin mu ya kamata rashin sanin cewa akwai mas'uliyya ranar alkiyama akwai accountability sai ka tsaya gaban Allah ka faɗi komai da komai komai ka ɗauka sai ka zo da shi wannan shine wasiyar Luqman ta biyu wadda tana da alaka da wasiya ta in ka kula da wasiya ta ɗaya da wasiya ta biyu dukkanin su abubuwa ne na zuciya aikin zuciya ne shirka da Allah kada ka yi ba zikar Allah ba aikin da wanda kai bane kai tawakkuli ga Allah ka kade ta Allah da bauta ka yadda bai haifa ba ba haifai ba ka yadda shi yayi halittu ka yadda shi ke da sama da ƙasa ka yadda shi ke da sunayen kwarai da siffofi madaukaka ne tauhidi in za ka roƙo ka roƙai in za ka mai da lamari ka mai suwa gare shi ka san cewa in ka yi abu mai kyau da wanda ba kyau duk ana ana rubutawa karami ne ko babba wannan duk aikin zuciya ne sai ci gaba da juya mai zuwa ga ayyuka na gabbai sai ce mai ni ya bunayya بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن على ما إن ذلك من عزم الأمور wasiya ta uku sai lukman alhakim ya koma yana ba da wasiya ga ayyuka na gabbai tunda dama shi an gina ayyuka na zuciya ta yadda sannan a zo a yi aiki na gabbai kamar ni sha gaya muke da qur'ani ya karrar muna yadda san manzon Allah yadda musulunci ya koya muna ayyuka na gabai ba su da amfani in ba a samu na zuciya ba mutum da bai yadda Allah kaɗai yake bauta ba ko yayi sallah ko yayi sadaka ko yayi hajji ko yayi azumi bai amfani lahira doka in zuciya ta gyaru idan salu aksalu aljasadu kulluhu idan zuciya ta gyaru sana a dawo ayyukan gabai kuma cikin ayyukan gabai ba wanda ya kai muhimmancin sallah shi da za a fara da ita ke farawa sai ce ya bunayya ya kai ɗana wanda nake so a ƙamis salata ka tsaye da sallah don ka ita ce mafi muhimmanci cikin ayyukan gabai ita lukuma ne fara da ita a aiki na hudu sai ya ce wa'amur bil ma'arufi wasi aiki na uku kai wasiya ta uku wasiya ta hudu wa'amur bil ma'arufi Ka yi umarni da abin kwarai ka yi umarni da abin kwarai ayyuka na kwarai ka yi umarni da a yi sallah ka yi umarni da a yi azumi ka yi umarni da duk abin da Allah ya umarni da shi shine almaru maruf wani hannun munkar ka yi hani daga abin kyama duk abin da shari'a ta hana ta ce babu kyawu ita ce wasiya ta ta biyar ta shidda wasbir alama a sabaka su kuma wannan haka suke tafe tare suke ko da shi ka yi haƙuri da abin da ya same ka inda za ka yi wa'azi ka ce jama'a ku kyautata ma iyayenku jama'a kada ku yi ma iyayenku rashin ladabi kaga ka yi umarni da abin alƙwarai ka yi hani da abin ke to mutane cuta ma za su yi za su kala ce wasu biyar alama a sabata ka yi haƙuri da abin da ke samun ka ta hanyar wa'azi wani kawai ana kiya da shi don yana wa'azi don shi kuke gani mutumin da yake wa'azi da yake karantarwa idan ya yi kuskure ɗaya duk social media sai ta cike har wanda kullum duk duniya kuskure yake amma yanzu ya samu kuskure ɗaya na wane saboda mai saboda irin shi wai ba cika samun kuskure gare shi ba mutumin da shi kullum waka ɗaya ka azawa ko waka yake koyarwa a social media shi babu mai taba shi kullum cikin lafiya lau yake amma wanda ke cewa ku yi daidai ku nisanci abin da ba daidai ba ku yi kaza rabbi aka samu wani abu da ɗaya ko dai ba daidan ba ko kuma wanda ake iya fassarawa ba daidai ba wanda shi ishihadi yayi yana ganin daidai wani kuma ya hari ya saba mai shikenan sai ayo mai ca ayo mai ca ayo mai ca saboda me kar kowa yana jin haushi ne domin yana cewa ku yi yana cewa yana cewa ku daina shi mai wa'azi mai koyarwa kamar mai fararen tufafi kamar fararen tufafi ne da gaskiya same su yanzu nan take ake ganewa amma bakakin tuhahi brown tufafi waye waye sai zan dauda tsarin karfi wanda bai sani ba ka wanka babu mai ganewa babu mai ganewa saboda shi da ba kalar dauda ce amma wanda yake kalar haske ce to shi ake ta ake ta farma don shi da lukman yake maɗane wasiya ta hudu ce mai wa amma uh, bil Ka yi umarni da abin kwarai yi umarni da abin takkawa wannan kare. munkari yi hannun daga abin kyama sai ce wasu wasbir alama a sabaka. haka Allah ya saukar da sura guda ta yi muna wannan Allah ya ce bismillah rahim wal asr innal insana lafi kusur. Allah ce yana rantsuwa da lokaci lalle ɗan adam yana cikin hasara sai ce mai illal na amanu sai waɗanda suka yi imani wa amilus salihati illal na amanu shi ne nan ya bunayya la tushrik billahi inna ash-shirka la zulmun azim sai yace wa amilus salihati shi ne nan wa aqimis salata ne nan ka tsaya da sallah sai waɗanda suka yi imani suka yi aikin kwarai sai Allah ce wa tawasaw bil Shi ne wa amru bil ma'ruf wa hannun anil munkari kuwa junan ku da gaskiya sai Allah ya ce mai wata wasau da sabari da har ita zo saboda hannun tafi in dai ka ce ka tsaya akan gaskiya ko ka ce mutane su yi gaskiya to kai aka fi tsaduwa kai aka fi ganin ba na kwarai kake ba kai aka fi ganin don duniya kake yi kai ka fi ganin don kaza duk wanda ya ɗauku shara ta yi? kai ya ka azama domin mai domin kai ka umarnin mutane su yi kyakkyawa kai ka hannun su yi abin kyama don ka sai kayi haƙuri imamu shafi ya ce da Allah bai saukar da kowace sura ba sai wannan sura wal asar da ta ishi mutane saboda cikin ta yi musu magana duk abin da ya kamata su yi imani su yi aikin kwarai su yi umarni ga aikin kwarai sannan su yi haƙuri wasu alal azafihi don shi muhammadu bin abu ya kawo abubuwa guda hudu ko ya ce abinda ke wajaba ga musulmi shine al'imanu wal amalu bihi wadda'awatu ilaihi wasu alal azafihi ya ce dalilu ala zalika sai kawo suratul la'asar a cikin littafi ne mai amfani mai albarka usulul salata don haka wa'annan abubuwan tare suke inda kayi wa'azi to sai yi haƙuri da abin da zai samun ka inna zalika yin haka yin sallah da yin umarni da eh, kyakkyawa da hali daga mummuna da yin haƙuri da haka min azumin umar yana cikin manya-manyan lamura wanda ba kowa ke iya yin su ba ba kowa ke iya dagewa a sallah ba wani yana sallah amma baya wa'azi wani in yayi wa'azi to ba kowa ke iya haƙurin abin da ake ba za ka iya na wa'azi ka zage zai maka zagi biyu in kana wa'azi ka taɓa zai taɓa ka ko zai wuce iyaka to abin da ake so ya yi maka ka yi haƙuri ka kaura ka yi da shakka bakar gumi ya yi ko ake ta bamu mu labari yana wa'azi wani yanzu ce mai kaka hirta ya kalmar shada ya ce yanzu ba sai wancan shiga da dama dole da dama zai shiga saboda ba ɗaya zai yi ya ce ba to kai da gidanku da waye ba haka shakka bakar gume ke yi ba shaka baka gumi ya matsala irin wannan ya yi wa'azi ya yi karantarwa kuma ya yi haƙuri ga abin da ya same shi har ya kai cewa ana buga misali da shi a ko'ina ana buga misali da shi sannan irin wannan wasu bin alama a sabaka shi ne haƙuri kala da uku wanda shi ya fi wahala haƙuri ya kasu kashi uku kamar da shawar islamin tamiya ya ce shawar islamin tamiya ya littafi da ake ma alƙa'ida fi sabri mai mutukan muhimmanci ne wuce shafi sha biyar sha shidda ba ɗan ƙaramin littafi ne haka kuma yana nan cikin majmu'atul fatawa watan ga'ida ce mai magana game da haƙuri kamar yadda aka haƙuri bai zuwa ba ka ja kana ta wasa da dariya ce kai haƙuri na ba ku labari lokacin ayatul rum wa min ayati an khalaqa lakum min anfusikum azwajan cewa ba haushe da yake da hankali yake da dattako idan an yi aure sai ce Allah ya ba ku haƙuri domin ya san za a samu sabani to ba in aka ji an ce kai haƙuri ko wani ya haƙuri to zuciyarka na kuna bai yiwa kana cikin jin daɗi an gaya ma magana da a ce ka yi haƙuri wannan ba haka ba ne za ka za a cutar da ni a ce in yi haƙuri tunan an sa cutar da kai rashin aka ce ka haƙuri duk lokacin da kake ɗan adam ya yi haƙuri an yi mai ba daidai ba akwai wani aikin wahala don shi ya kasu kashi uku yadda malamai akwai asabu ala mutum ya haƙuri akan ɗa'a wannan ya fi komai sauƙi ya yi haƙuri akan sallah don shi don shi Allah ya ce wa amur ahlaka bis salati sai ta me wasabir alaiha Kunga wannan ayatun nuna cewa akwai asabu ala akwai haƙuri da ake wajen bautar Allah yanzu ga masallaci ne ya cika da waje dukkaninsu in masallaci haka za ka gan sun zo saurayin wa'azi duk zuwa saurayin tafsiri da zuwa sallah a alaƙa'a ne cikin haƙuri shi ne mafi ƙaranci cikin haƙuri shi ne mafi ɗan ƙaramin haƙuri ka yi haƙuri ka zo tafsiri ka yi haƙuri ka zo masallaci a yi sallah in ji ta yi sai ka ga masallaci cike duk wanda ka gani cikin masallaci na yana da alaƙa'a. Ya yi haƙuri ya zo ya yanzu azumi in ka san yawan musulmin da ke azumi kowa yana asabu alaƙa'a. yanzu umra ga tana hamokin har aka a social media yawan mutanen da suke zuwa umra yanzu za ka je ka isi yawan mutanen da ke zuwa umra cike in an tashi hajji cike duk saboda alfa'a ne amma dukkanin su ne ba su karya dukkanin su ne ba su giba dukkanin su ne na ke sata takalmi mafi yawa ba masallaci ba dukkanin su ne ba sata mashin ba a sata bota mutum zai iya haƙorin ɗa'a a mafi wahala shine asabu anil ma'asiya mutum ya kame daga zina daga shan giya daga giba daga karya, daga zaluntar wani mutanen da ke sallah suke cika masallacin juma'a cikinsu wani da motar da ya sata da kudin gwamnati ya zo cikinsu wani da wata daba ya zo ne suka gama gulma cikinsu wani ana gama gulma ana gama sallar juma'a wajen gulma ya yi cikinsu a nan masallacin juma'a wani zai ɗauke takalmin wani wani zai sace wayar wani wani zai ɗauke mashin ɗin wani wani zai ɗauke motar wani zaka asabu anil ma'asiya ya fi akan asabu ala ba'a na uku shine as-sabru alal adha as alal qada'i wal qadar wannan biya fi wahala wata musiba ta same ka kai hakuri wannan dushi ya fi wahala zai yi ba baka zina baka sata zai ba baka ɗauka kayan mutane zai yi baka zaluntar mutane amma wani ya yi maka wani abu ka kasa haƙuri ka wuce iyaka da bakinka in ya yi maka ka yi mera mauta fi farau zafi in ya gaya ma ɗai eh, ka gaya mai uku ka kasa haƙuri a ga fushi a kan ka akan an taɓa ka wannan ya fi komai wahala kuma shi yake samun mai wa'azi don shi Allah ya ce wasu biyar alama a sabaka Ka yi haƙuri kan abin da ya same ka inna zalika min azumin umur lalle wannan yana cikin lamura masu girma a samu mutum mai haƙuri samun masu haƙuri wahala yake da shi don shi wanda ya samu mata mai haƙuri ya ji daɗi wanda ya kuta samu miji mai haƙuri ya ji daɗi wanda ya samu makwabta masu haƙuri ya ji daɗi wanda ya samu abokan abokan mu'amala masu haƙuri ya ji daɗi mu'amala da mai haƙuri yana da daɗi sosai haƙuri yana ƙara sa wayewar mutum ta fito fahimtar mutum ta fito wanda bai da haƙuri kaɗan an taɓa haƙi da zace ce shi ba a ba shi ba shi ba a mai ba wata ran ko da yake magana ma ba ma haka ba ne da ya yi haƙuri da abin zai kawo mai amma sai ya kasance cewa ya kasa haƙuri ka zan mutum mai haƙuri ya ake haƙuri babban haƙuri mafi wahala shine a taɓa ka na ƙaddara shine mafi wahala kawai mota ko ne zai buga maka mota wannan zafin da kake ji da bala'in da zakari haƙurin ya fi bisa ga wanda ya basata sata ko wanda ya bar kaza wanda ya zalunta mutane wannan ya fi wahala haƙurewa saboda ganin kake wani yayi ma shi kuma mai cikakken haƙuri ganin yake Allah ya kaddara wannan abin zai same ni Allah ya kaddaro ya same ni nayi hakuri na doki kaddara ba na ce duk wanda ya buga maka mota ka kyale shi ba wani iya buga maka mota kuma da Sheikh Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke cewa gara a kai shi kotu domin me domin ka buga mai mota ya buga ma mota ka kyale shi zai ɗauki sakaci ya buga ma wani mota ita su kuma hukunci hukunci hukunci ana yin su ne domin ya kasance wa'azi gare shi gobe kada ya je ya aikata ma wani kuma wani in ya ga wani ya buga ma wani mota an kama shi an tsare shi an ce sai ya biya shi ma zai yi tuki na hankali ba zai buga ma wani mota ba amma kai da aka buga ma wani mota in ka buga maka mota in ka yi haƙuri kai da wani kaddara ta same ka rasuwar ɗa rasuwar masoyi rasuwar aboki rasuwar makusanci asara dukiya wajen kasuwanci duk wannan ya fi zafi haƙuri ne ya fi zafi akan ka haƙuri ka saci kayan wani ba wani na iya haƙuri bai saci kayan wani bai haƙuri bai zage wani ba wani na iya haƙuri bai yi zina ba wani na iya haƙuri bai sha giya ba wani ya haƙuri bai yi sata ba amma radda wani abu ya sa mai na kaddara ya dinga kuka ya dinga hargowa ya dinga to wani za a zai raki ne zai fito baka yana cikin abu mai wahala kai haƙuri da wannan sannan ka san wanda ya fi kowa rashin haƙuri wanda ya fi kowa rashin haƙuri shine wanda bai sallah don shi ne haƙuri mafi ƙaranci a ce kana sallah shi ne wanda bai azumi don shi ku kiyaye ku gani ƙarfi ba ƙarfin jiki ba ne annabi sun sai ce laisa shadidu bi sur'ati inna manyan man yamliku nafsahu inda al-gababi annabi ce mai ƙarfi ba shi ne mai iya kada mutane ba shi ne mai mallakar kai ne wajen fushi lokacin da aka yi shi ne sarru ala kaza'i wal qadar lokacin da wani abu ya same ka wani ma ba daidai ba ka haƙure, ka danne ka kyale to wannan shine mai karfi don shi mutane kake gani wanda ya fi kowa karfi da tsokar karfi da kunda da komai in wani dan uwan shi ya rasu gaya ta wayo Allah suna da yawa awo ga ga wani. awai wanda gari da kai imani ba da shaka alatin ko ina ake zuwa ba wani da yake son mai gulma ka tambaya ke ta nuna ka a cika gansu da yawa kake ganin su wata kaddara ta same shi ya ta kuka ya ta hargowa mutum ne mai karfi ya kasa daurewa akwai mutane da ka gansu masu karfi amma azumi ya ta wahal da su ko wani ma ya iya azumi wani kuma baya da wannan karfi amma yana da haƙuri na zuciya da in an yi mai na dafewa to wannan shine mai karfi shine annabi ya ce mai karfi shine mai haƙuri inda fushi ya samai inda wata musiba ta samai baka mu koya maka mu haƙuri haƙuri yana cikin abinda. mai wa'azi da shi ba dole yana da shi ba wannan shi ne ka'ida da ce ka yi haƙuri zai shi bai gaya maka bai da haƙuri don haka kaka gaya wata ina faɗa da wani ya buga min mota kashi ba kai da kai mai wa'azi a yi haƙuri ba <laughs> zai yi kai kafi da haƙuri yana ɗaya daga cikin abubuwan da don shi umar bin abdulaziz yake cewa iya ce mutane ce takawa jin tsoron Allah masu wa'azi da ita suna da yawa masu aikata ta ‘yan kaɗan ne kowa yana wasiya da aji tsoron Allah kowa yana wasiya ayi haƙuri, amma mai hakuri zai yi mai jin wasiya ne ke haƙuri ke da haƙurin ba mai faɗin yi wasiya ba kai ka zan biyu ka zan kana umarni da kyakkyawa kana umarni da a ayi ke kenan kana hani da mummuna sannan kuma kana haƙurin kai ga abin da ya sabe ka Allah ya ba mu hakuri akan abin da ya sabe mu malam Hassan ya ce mu tsaya nan abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu lada kuskure Allah ya shafe zukatan mu ya shafe alittafin mu ya kasa haƙuri da mu mutuwa da haka ya haka tabbayoyi da <laughs> eh. muke yi an

duk abin da ya shafi finance kuma na zamani ban san wanda yake shi kwarewa a wannan fannin ba a Najeriya da yanzu don haka tana nan fatawa ta tana nan a Google kawai a tana nan a YouTube wanda ya yi Google zai same ta don haka duk abin da ya shafi abubuwa na financial transaction na wannan zamanin ban san wanda ya san su ba a Najeriya kamar Dr. Bashir don haka kai samu fatawoyi ne za ku samu fa'ida sosai wallahu ta'ala a'lam Wani limani ya masa wani a tsowa ya danganta duk wanda ya manta da fatiha kafin ya yi ruku'i to ya dawo ya karanta fatiha sai ya dawo ya karanta fatiha su ne ba in ya kaddamar da in ya riga ya kaddamar da sura in kuma ya riga ya wuce to zai yadda wannan raka'a sai ya koma ya koma ranka wata raka'a wallahu ta'ala

aka yi ya ta kafa min hujja da cewa to lokaci nake mai ai agogo an san tsaye nawa sai ki lokaci annabi ai babu agogo yana so sai ya koyi ne da cewa na yarda da cewa idan har ya gita kawai lokaci annabi ne ba su iya gane a rana ta hawa idan ka ga duhu ka ya ki azumi ba ka iya haka ajewa a ba za a yi haka ba yanzu muna da agogo muna da duk abubuwa da ke tabbatar daga lokacin da rana za ta faɗi gobe ga lokacin da rana za ta faɗi jibi zaka in lokaci bai maka shawara babu azumin ka zaka dole sai kai hakuri ko hadari ya jitta amma a ƙaddara tana cikin daji inda baka da agogo sai hakan ta gitta sai ka yi tsammani ka kyautata zaton cewa rana ta faɗi ka sha daga baya ya bayyana cewa bata faɗi ba wani akwai azumin ka amma kwata kwata ka san za a sha ruwa karfe shidda da minti da biyu, ko da uku, ko da hudu, ko da biyar. ka zo kawai karfe biyar da rabi ka ga an rushi kawai rana ana ruwa kamar da za mu samu akwai jihohin da ake ta ruwa cikin azumi ko ka sha ruwan ka baka da azumi ka karya azumi da gangan wallahu ta'ala alam muna roƙo Allah ya ji kanta ya ji kan sauran waɗanda mahaifan suka rasu ya samu cika da imani don samun tazu idan mutum ya ɗauki azumi rashin lafiya ta kama shi a cikin azumi bayan ya yi goma sai rashin lafiya ta kama shi sai aka yi sallah ce sai ya samu sauƙi sai ya ce yau zan rankawa gobe zan ranka jibi zan rankawa ya ce ka yau na ji ana rana ba zan ranka ba sai lokacin damina ya yi ko sai lokacin sai ya yi ana haka sai ya zo ya rasu to dole sai an ranka mai azumi ana biye shi ya kamata ya ranka bai ranka ba amma mutum ne wanda yake ya ayi goma da shi kawai sai rashin lafiya ta kama shi sai zan bai da lafiya har sha biyar ta yi yan rasu har ashirin ta yi har a ƙare talatin aka yi wata ɗaya yana cikin rashin lafiya wannan ba a ranka mai na Allah ya ce faman kana minkum mariban aw ala safarin fa iddatu min ayamin ukhar shi kuma bai samu ayyamun ukhar ba ayyamun ukhar shine ai lokacin da ka ji dama kai mara lafiya lokacin da bai tafiya ya dawo to shi bai ji dama ba don haka bai da ayyamun ukhar wannan ba za a ba za a ranka mishi ba wallahu ta'ala a'lam haka kitsin mahaifiyarka da ka faɗi ga duka alama ba za a ranka mata ba wallahu ta'ala a'lam Idan da na taɓa ganin wani kasa ɗin albanin zariya yana ɗin alhaji ka sa riga ka kashe Allah ya baka Allah zai wata wata ka zo wani ga ka kana jin kana wai kar riga ta kai kasa yake ne so ha ba in za ka bauta ma Allah ba hana ka sa darduma ba ba hana ka sa tabarma ka yi sallah ba amma ka zo inda babu ta meye na kame jiki kai da da ƙasa aka halice ka cikin ƙasar za ka komawa kuma kana yin sallar ne domin ka samu rahama a cikin ƙasar bai kamata babu ma natsuwa cikin sallah wata maimakon hankalinka ya koma ga Allah hankalinka na ga sabuwar rigar ka ba ka yi kamata ba in ma kasan haka za ka yi to gawe ka dinga yawo da dardumarka ka dinga yawo da maka ya kasance ka yi sallah inda tabarmar ke amma ko alama bai kamata ba ka zo kana wani nan nan nan kana wani kame kame bai kamata ba wallahu ta'ala alam Thank you. Wallahi wannan da yawa ake canji yi, ko yanzu yana da ita a boys da ba a sa ba. Kuma gaskiyar labari ba sani ba, kawai ku dafi gusar da ɗinsu. Don biki bari kitta ta ke dawo, yanzu ka yana da ita a boys da na kasa an sa, ba kuma zama da ba sani ba. kawai philosophy ne gawai ya eh, yi wala in ka sai da mota ka ka sai wata ka koma sowa wacce an mota farko yi waɗanda abubuwa ne kawai wasu wadda a tsawon gida ba ta ku yi koya a zaɓi wani gida tsakanin ku da mai gida Allah ta'ala a kai ka sani to ba mansa ya ce eh

cewa ɗanta ne ake sa prison <laughs> duk aka sa shi prison duk Allah ta yi addu'a imala ya addu'a Allah ya fidda shi sai mala fito a amma sai da ya ba aka sa shi sai gaba sai ta ce kuma kullu ko da yaushe iya fito ko ba ya ce sai mala ta ce Allah ya bai kira bai kira ya ce kawai sai ya addu'a ya dawo ta gaba da sati sa kai to kaga ai ko nan ai ba san ni kai ba su ga yaranka ba za a ce ba ce ci ne zai yi kai adda wannan lehe don ka yi haƙuri shawarar da nake baka Ibnu kasir da ya zo tafsirin cewa wa in ta balla tafsidu fil yakama fankihu ma qabala kum min nisa'i sai ce abinda Allah yake nufi idan akwai marainiya da aka baka hannu ka ajiya kana jin tsoron ba za ka yi mata adalci ba in ka aure ta ka ba ta sadaki to sai ce fannisa'u siwaha kafirun wannan jumlar tashi na dade da har da kuma tana burge ina ba mutane shawara da ita duk mata da ta baka wahala ko yarinya da ka je ne baka wahala Ka ce fannisa usiwaha kafirun ko haka ce wannan jumla mace ba ita ba yawa gare su mata suna da yawa don haka in an hana maka wani kai haƙuri ka je ga wata kawai kaska tsaya cewa waɗanda suka yi maka makirci sannan su waɗannan abokai babu inda ake makirci kamar da faɗi kamar wajen neman aure sai kana neman aure wani ya je abokinka ya je ya nemi wannan matar ana haka da yawa wani kuma ya je ya kai ƙararka wani ya je ya ce kaza ya ce kaza masu haka su ji tsoron Allah kai ma ka bar kai abokaninka yadda kake nema aure ba a haka in kana nema aure baka zuwa da abokinka in kai aure baka kawo abokinka inda ma abokinka bai da alaka da matarka wani yana daga cikin kurakurai da maza ke tai sai ya kasance mata ta tana da lamba aboki ne suna waya aboki ne na zuwa gidan bayanan da sauransu wanda yake wanda Allah ya kira amintacce Shi ne mala'ika jibrilu mu'a'in samma amin wanda ake wa ɗa'a ne a can kuma amintacce ne ba zai shigo ɗakin na Aisha ba idan ba ta da ɗan kwali ba zai shigo ɗakin na Aisha ba sai dai ya kira annabi annabi ya fito Raka kai awa ka ce abokinka na da lambar matarka abokinka na magana da matarka abokinka na shiga wajen matarka da kafin a yi aure da bayan an yi aure dukkanin abokan nan ba su da kirki ku yi anniya da su wallahu ta'ala ala akwai azumin shi ya ce aka da baki musamman ya hurge ta ta fito amma dai ya kusan ya nisanci ta baki ne a bakin shi a hannun shi a baki don zai yi akwai wata dauda ta wani gishiri gishiri akwai wani abu da bai kamata a ce irin wannan ya wuce mai ba amma don ya cire a kai fa da bakin shi akwai azumin shi wallahu ta'ala alam wanda ya je karatu wanda ya je karatu wani gari zai kasar har ya dawo insha Allah domin wannan ya ne duk wanda ya je karatu India ko Ingila ko Saudi Arabia ko ina bizar da aka bashi sai ya gama ya dawo ne face wanda ya je da niyyar in ya gama yayi aiki misali akwai mutanen da ke zuwa turai karatu da niyyar cewa ko mun gama karatu ko mun gama karatu za mu tsaya mai aiki wannan bai kasar mutum na farko domin ya tafi da niyyar zama ne wani yana tafiya da niyyar zai je ya zauna ya samu passport in can ya zauna amma wanda ya tafi da niyyar karatu malamai sun sabani akan kauli biyu akwai masu ganin cewa zai yi kasar wannan shine fatawar Sheikh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin wata Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahmatullahi ya taɓa zuwa jami'an musulunci ta Madina jami'an musulunci ta Madina akwai tsananin da aka yi na wanda kowa sai ya fita sallah ana cila samun mutane ana bi hostel wanda bai fita sallah ba a ɗauki suna ne a kaza a kaza a kaza wannan shi ne tsarin university da shek ba mai sallah sai ya zo sai ɗalibai suka wuta bai tambaya wanda ya zo ne hukunci wanda ya zo karatu sai shek ya ce yana ƙasar kasa da yi sai din na student affairs zai ce maka ce shek za ka sa su bai ita wa sallah su kuma bin hujja da kasar da su ya ce wa in kana ko da haka ne kawai abin da hukunci na shari'a shine in sun gada maza za su tsaya su yi za su tsaya su yi kasar akwai masu ganin ba su kasar duk wanda tafi karatu hukunci tsayuwa gare wanda shine ra'ayin Sheikh Nasruddin Albani Sheikh Nasruddin Albani yana ganin misali wanda ya tafi nys ko ya tafi karatu wata university ya tafi da dalilin zama da haka ba zai yi kasar ba za ka sabani tsakanin malamai kuma wannan ra'ayin na Sheikh Albani shi daidai da ra'ayin mazhabobi guda hudu duka cewa mutum wanda ya tafi irin wannan ba zai yi kasar ba amma dai yana iya kasar domin tafiya yake yi sai lokacin da eh, shi zai dawo in visa ce gare ta da expiring date wacan bacan zai dawoma ba yawa da cewa kwana kaza wannan bai inganta ba cikin hadisai da inganta ta tarihin magana sai dai inganta ta istinbadi wallahi ta'ala cewa ya da kuma da yanzu da da zai yi amfani da kuɗi da na tsoro wannan ishu ba ishun zakka aya da barko ne bane in ishun Uhudu tijara ne watan saye da saisuwa kayan da ba su da zakka misali kamar kayan lemu da aiba idan ka sai su kana sai suwa ana zakka da kuɗin da aka sai su lokacin zakka yanzu mai lemu wanda yake da gonan lemu garayya noma lemu ba zai zakka sai ba eh wanda ba zai yawa amma wanda yake saule mun daga wani gari ya kawo ya kasa yana sai suwa in lokacin da kuɗi da ke sai ya kidan ya da wannan lemun daga rai na sai suwa ba ka yadda zai yi shine zai iya sa kuɗin su malamai sai ta ba suna cewa yadda ya sau in ba su yi ƙasa ga yadda ya so ba ya sau kaya na miliyan biyu ko da aka zo ya sun kuma miliyan ɗaya to zai zaka miliyan ɗaya to wasu malamai suna ganin in sun wuce sun kai miliyan biyu da rabi fa zai zakar miliyan biyu wasu na ganin zai yi zakar kima ta wannan lokaci wannan shine ahwa shine mafi fita ya yi zakar wannan lokaci in kuma yin zakar abin da ya so shi ma kullum qalabihi ah, jamu min ulama akwai malaman da suke yi wannan fatawa kuma shine jahil shine mafi karanci domin bai da tabbas in ko ya sai suwa ko ya ki sai suwa wallahu ta'ala shi da ba ya a cikin wani Eh, kamar yadda ya ce haka ne sai ka rubuta addu’ar wani lokaci zul jalali yake wani lokaci zal jalali yake wani lokaci zil jalali yake kwanaki na kaje da hisul musulun sai ni kawo addu'ar eh, addu'ar ta gida addu'ar gida gida hmm? a ba ita ba ta ta gida ba ce alallahi rabbina tawakkalna addu'a mace eh ta shiga gida ce akan alaka laka duk da bata inganta ba muslim muslim ya kawo da hadisi abu dawud da ne akwai zaifanci a istadi ne bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa alallahi rabbina tawakkalna shine yake tanya misa ba a ce rabbuna tunda ana cewa rabbuna sai nake ga yawa don a ce alallahi sai a ce rabbi na shi na gaji ya ce mince abu suna cewa rabbuna ya ce ba a cewa rabbuna a kan matsale ne za ka akwai lokacin da za ke cewa rabbuna akwai lokacin da ake cewa rabbana akwai lokacin da cewa rabbina akwai lokacin da cewa zul jalali akwai lokacin da ake cewa zal jalali akwai lokacin da ake cewa zuljalali jalali akwai lokacin da ake cewa Allahu la ilaha illa huwa qayyum akwai lokacin da ake cewa alhamdulillahi rabbil alamin doka ya danganta daga wannan nahawu ne wannan grammar ta larabci ya danganta abin da ya riga zi zin ce ke canzawa ba jalal ba ne doka wani ya kasance zul jalali wa yabqa wajhu rabbika sai a ce zul jalali wal ikram wani lokaci kuma ya zo da in wani abu da ya zo kafin zi sai ya kasance ya mai ce zul jalali wallahu ta'ala wani haka kuma a cikin marayu kuma wanda ne da nuna da kuke daga bayan da bukata ne da kuke gudun wanda ake yi ba wani lalle mala hassan kai kuma suka alfawarin tambaya mala hassan ba mu san wanda ya fi shi tsantseni ba wajen ajiya sai a raba wasu wani abai taso kuɗin da ake gudanar da tafsiri ko na marayu a shekaru shi ka ajiya yanzu ana buƙatar bajet ɗin da za a yi bana sai ya ce akwai naira arba'in da biyar suka rage ta da Allah gano wata kuma wani naira arba'in da biyar ana bukatar ai bata dubu ɗari kana kana mutane magana naira arba'in da biyar to yana da wajen kokarin jikin zai na gani ana ta jima da shi akan canji bai canji idan kuka bada kuɗi kuɗin raba yayi kuwa to neman canji bai canzawa wannan zahiri ya kana da kyawu kwarai da gaske kuma muna son ta Allah ya saka ma da alkhairi yanzu wanda aka ba kuɗin marayu a jiya baya ranta kuskure ne da kuɗin marayu da aka baka da kuɗin da ajiya da wani ya baka duk baka rance rance ta in ka nemi mai su ya ranta maka amma haka ɗai ka yi rance ga kuɗin marayu da ba a san marayun nan ba to wannan baya halarta an baka ajiya ne akan mai amana aka baka amana ka gani aka baka ajiya don haka baya halarta karanta baya halarta kai wani abu ne abinda malam Hassan ke yi na bashi fatawa ya ci gaba na ko canji ya kiwa kowa da yake suna tafi rigima da mutane ya musu canji ya ce bai yi ko canji ka ƙi ka aje sai da yake domin abin da ke gudu ka yi musu canji su ba ka jabu ka ba su original haka awa marayu awa marayu ba daidai ba don haka ka ci gaba da yadda kake yi wanda ake ba ajiya ku aje su amana yadda aka ba ku su kuɗo ko su yadda kuke ku bai amana ta yi karanci a wannan lokacin zaka koda yana halatta a yi canji kai ka yi zari'a akwai abin da ke masaddun zari'a shi ne a tamna tsakuwa a ba a ya tsoro ko abin da ke halatta a ƙi domin kai ya kai ga abin da baya halatta ba da allahumma wa bihamdika jika an la ya illa ta sai bile kuma ce da taimakon marayu don Allah taimakon marayu da nalata ta an sa kaɗan kaɗan insha Allah muna nan muna nema account mu za mu sakawa insha Allah